والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku waɗannan shekaru biyun ga wanda yake son cika lokacin shayarwa ne ciyar da mata masu shayarwa waɗanda aka sake da tufatar da su suna kan baban yaron gwargwadon abin da mutane suka saba da shi wanda bai saba wa shari'a ba Allah baya ɗora wa rai abin da ya fi ƙarfinta ko ikonta baya halatta ga ɗaya daga cikin iyayen biyu su riƙi yaron a matsayin hanyar cutar da wani irin abin da yake kan baban yaron na haƙoƙi suna kan wanda ya gaji yaron idan an rasa uba. Idan iyayen biyu suka yi niyyar yaye jaririn kafin cikar shekaru biyu, to babu laifi a kansu. Idan sun yi shawara, sun yarda da abin da yake maslahar jaririn. Idan kuka yi nufin ku nema wa ‘ya'yanku wasu masu shayarwa na daban ba iyayensu ba, to babu laifi a kanku idan kuka ba su abin da kuka haɗu a kansa na ladar mai shayarwa da adalci ba tare da ragi ba. Ku ji tsoron Allah ta kamanta abin da ya umarni da nisantar abubuwan da ya hana. ku sani Allah yana ganin abin da kuke aikatawa babu wani abin da zai ɓuya daga gare shi kuma zai saka muku akan abin da kuka gabatar na ayyuka